الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barka mu haɗuwa a wannan yammaci na juma'a wanda dace da 18 ga watan al-muharram watan daya a wannan shekara ta 1424 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 21 ga watan uku shekara ta 2003 miladiya darasin da ya gabata idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 73 a ta 74 haka ne ko yau kuma a ta da uku, yanzu kuma za mu tashi aya ta da 74 wa A lutan atainahu hukman wa ilma cikin wannan sura mai albarka wato suratul anbiya darasin da za mu tashi yau kuma a cikin tafsirin shine darasi na biyar a cikin sura haka ne ko mai Allah ce darasi na hudu ne to darasi na hudu a cikin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي ونجيناه من القرية التي كانت تعمل القبائل إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناهم في رحمتنا ubangiji ta ala ce wa lufan a ta yi lafi hukuman wa ilma lufan din nan mafaunan bihe manso ne ana kaddara fi idansa wato koyi ta ake yi wuzu ban yi fassir ma ba da ku a ta yi lafi shi ke fassara fi da aka koyi cikin wa kafin a zo lufan wato annabi lufa alaihi salam mun ba shi hukuman wa ilma mun ba shi hukunci sannan ko mun ba shi ilimi lafazin al da yawa daga cikin malamai sun fassara shi da cewa shine annabta sannan kuma lafazin ilimi wato shine dai ilimi da mutum ke gane turba ta bi da kuma wanda bai dace a bi ta ba mun baiwa annabi lutu alaihi salam annabta sannan mun ba shi ilimi wa najjaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al-qaba'is wa najjaynahu mun tsirar da shi min al-qaryati allati kanat ta'malu al daga alqaryar da ta kasance tana aikata mugunyar ayyuka al jam'i ne na khabitha idan an ce alkhabisa daga cikin ayyuka dukkan aikin da ake ki an kulla lafiyayyu suke kin shi ko da ba su san aya ko hadisin da suka haramta shi ba wannan shine alkhabis abin ki sawa'un aiki ne ko magana ce sawa'un abinci ne ko tufafi ne dan adam zai sa in dai ya zanto abin ki ne a hankalce wurin masu lafiyayyen hankali sannan a shar'ance karkashin ayoyi na alkur'ani da hadisai to wannan shine ake kira khabis jam'in sa kuma shine ake kira khaba'is wanda aka turo manzon Allah dan ya haramta wa mutane shi yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith sallallahu alaihi wasallam wato annabi lutu alaihi salam mun samar da shi daga alƙari da take aikata al-khaba'ith daga cikin al-khaba'ith sun su kare ta take annabi lutu wannan khabitha ce min al-khaba'ith khabithatun bil aqwali wal i'tiqad mugayyar aqida ce mutum ya kare ta annabi sannan mugayyar aqida ce mutum ya farka da harshen sa din kafir cewa wani annabi cikin annabawa an gane ko sannan kuma zakewa namiji da suke shi ma wannan khabisa ce min al-khaba'is kamar da shi annabi da yake musu inkari a innakum laka'atuna ar-rijala wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikum al-munkar ya kirda nau'ika daga cikin khaba'is da suke yi guda uku na farko ta'tuna ar-rijala wato kuna zakewa mazaje ku kyale mata na biyu qasqu as-sabil shine fashi da makami na uku itiyanihim almunkara fi majalisihim wa nawadihim yadda suke zakewa munkari a wuraren zaman su sai zan ta wuraren zama ne da alfata na zage zage da maganganu da basu dace ba فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين mutanen sa ba an da suka ba shi face cewa suka da shi kadai zo mana da azabar Allah mana kawo mana azabar Allah inda gaske ne tana cikin manzafi Allah ce wa najjaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al-qaba'is innahum kanu lalle su mutanen sun kasance qauma su'in mutane ne ma'abuta mugunyar aiki fasiqina sannan masu tawaye ne ga umarnin Allah masu fitewa ne daga umarnin da Allah ya musu ba sai musu da wa adkhalnahu fi rahmatina kuma shi annabi lutu mun shigar da shi cikin rahamar mu innahu min as-salihin lalle shi yana cikin salihan bayi abinda ake nufi da rahama da daddan rayuwa a nan gidan duniya sannan kuma da dacewa da gidan aljanna gobe kiyama domin lafazin rahama ya ta ta shiga aljanna domin hadisin da wuta da aljanna suka yi jayayya wuta tace wanda suke shiga cikin ta sune galibin mawadata da kuma almutakabbirun ba su girman kai aljanna tace galibin wadanda suke shiga cikin ta makaskanta da talakawa sai ubangiji ta'ala ya ce da ita aljanna amma anti farahamati arhamu biki man ashaf sai aljanna rahama ta ce wanda da ke nake yin rahama ga wanda na gada ba da haka lafazin wa adkhalnahu fi rahmatina wato ya shafi samar da shi a nan duniya da kuma alƙawarin shigar da shi aljanna gobe kiyama innahu min as-salihin wannan jumla ce ta alidiyya domin shi ya kasance cikin salihan bane sai Allah ya نوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ونوحا أنا قدر كلمة أذكر واتو أنبتي النبي نوح كو كسر ثمنا تناوى متعننك كسر النبي نوح عليه السلام da Allah ya yi wahayinta zuwa gare ka wanda shi annabi nuhu alaihi salam an turo shi na dan shekara 40 kamar yadda malai faɗa nan wa maka sabi qaumihi alfa sanatin illa 50 aman ya rayu cikin mutanansa shekara dubu babu 50 wato da 150 kenan wala kadar sun nuhu ila qaumihi fa ladhi fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun wato wannan shekarun wa'azi ne 150 kamar yadda wannan sura al-kabir ta bayani banda shekarun da yayi kafin a turo shi ya fara ma manzo banda shekarun da yayi bayan ya riga ya sauka bayan an riga halakar da mutanansa ai wa aisha ba da tufani 60 sana ba yake bayan tufani kuma ya tsawon shekara 60 fa muddatu umrihi 1050 sanatan wato sai zanto tsawon zamanin da yayi wato a rayuwarsa ta duniya gaba daya shekara 1050 kenan mala ya tuno da minan tahbir at-tahbir ina jin fi ilmin tafsir na imam suyuti wani littafi ne na ulumul qur'an amma dai ba mu tabar waya da tabbatar da hakan ba ala kulli halin dai an turo shi yana manzo galibi kuma annaba ana turo sa shekara 40 in ba annabi ya haya ba da aka annabta da shi tun yana yaro karami an gane ku wa nuhan tunawa mutanen ka kisar annabi nuhu alaihi salam izna da lokacin da ya kirayi ubangiji min qablu tun da ai tun kafin turo annabi ibrahim fastajabna lahu sai muka ansa masa Allah ya wala kadana dana nuhun fala ni'mal mujibun wa nadainahu wa ahlihi min al-karb al-azim wa ja'alna dhurriyyatahu hum al-baqin wa tarakna alayhi fil akhirin wato hakika annabi nuhu ya kiraye mu madalla da masu ansawa da haka sai muka ansa masa muka samar da shi daga cikin damuwa wadda take mai girma muka teke shi muka fitar da shi daga cikin azaba shi da ahalinsa in banda waɗanda aka saurance cikin ahalin nasa shine nan Allah ke kawo kisar a take wa na wa nuhan izna da min qablu tunawa mutanen ka kisar annabi nuhu lokacin da yake rayi ubangiji min qablu ai tun kafin turo annabi ibrahim fastajabna lahu fanadainahu sai muka ansa masa muka tsamar da shi wa da iyalansa min al-karb al-azim daga bakin ciki mai girma wa nasarnahu min al-qawmi alladhina kadzabu bi ayatina muka taimake shi akan waɗanda suka kare ta ayoyin mu shine muka taimake shi muka tsamar da shi so ko muka halakar da su muka damarar da su a cikin ruwa innahum kanu qawma tawhid lalle su ma sun kasance mutane ne ma'abuta mugunyar aiki muganyar akida muganyar magana idan dai akida ta lalace to fatin akida na haifar da fatin magana sai mutum ya rinka magana ta fatin sannan wannan yana haifar da fatin aiki sai mutum ya rinka aiki ko mugun aiki wato akida tana da tasiri wa idan ta gyaru wajen gyaruwar maganganun dan adam da kuma ayyukansa kamar da idan ta lalace wajen lalacewar maganganun dan adam da kuma ayyukansa da haka da aka ce qauma su'in wato aslan aƙida ce ta lalace domin ta aƙida da bata yadda da dayantakar Allah wajen rububiyya da ilahantaka da kuma sunaye da sifofi da yake banta da su ba to lallai wannan ta zama aƙida ce da suke da cikas samuwar cikas ga aƙida na haifar da samuwar cikas wajen maganganu da ayyuka innahum kanu qauma su'in lallai sun kasance mutane ma abuta mugunyar magana da aiki da aqida fa na dan haka sai muka zulmiyar da su cikin ruwa ajma'ina gaba ɗayan su babu wanda ya sauka in banda annabi dutu da annabi da suka yi imani tare da shi kamar yadda kisa ta riga ta gabata wato ainihin cikin suratul hud sai Allah ta ce وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وطهرناها سليمان وكلا أعتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وداود وسليمان labarta wa mutanenka kisar annabi Dawud da kuma ɗansa Sulaiman iz yahkumani fil harsi yayin da suka yi hukunci su biyu din fil harsi dangane da wata gona ko amfanin gona iz nafashat fihi ghanamul qawm lokacin da dabbobi suka kiwaci wannan amfanin gonar da daddare annafsu a cikin larabci ko annafashi akan ce nafatashin na nafatashin mashiyatu wato dabbobi sun kiwaci abinci da dare an nafsu da shine dabbobi su je cikin dare su cinye amfanin gona dabbobi su je da dare ana bacci su cinye amfanin gona mutum ko su lalata su cinye duka ko su wani bangare su lalata sauran shine annabtu a cikin larabci akan ce nafata yanfi wato daidai da daraba yadribu wato wazanin fa'ala ilu kenan sannan shi lafazin na fashe din wani lokacin yakan yi ta'addi wani lokacin kuma yakan zama lazimi domin da an ce na fashe kalmati yato kaga nan gurin wato ainihin lazim ne amma idan aka ce na fashe sufa na fashe zaidu ne sufa kaga nan gurin an nafa shine tafriqu suf wato a auduga mutum ya tafi sai ya fitar da kwallon da ke ciki ya daidaita ta haka yadda za a iya amfani da ita gyara ta tunawa mutanenka labarin annabi Dawud wa Sulaiman iz yahkuma fil harfi iz yahkuma wannan jumla iz yahkuma ta zama badal lil istimal tuna musu labarin amma musamman shafin da ya shafi hukuncin da suka yi shine iz yahkuma fil harfi lokacin da suka yi hukunci su biyu din iz nafashat bihi ghanam alqawm lokacin da suka yi hukunci cikin amfanin gonar da dabbobi suka kiwace shi da daddare wa kunna li hukmi shahidi mun kasance masu shaida dangane da hukuncin da suka yi da Allah fa fahamnaha Sulaiman sai muka fahimtar da annabi Sulaiman ita kissa ko kuma hukuncin da ya dace da ayi a tsakankanin mutanen da suke masu mallakar dabbobin da kuma mutanen da suke da gonar da dabbobin suke wa barna wato fa sai muka fahimtar da shi hukunci na abin da ya tafi waɗannan mutane masu gona da kuma masu amfanin gona Sulaiman wato annabi Sulaiman aka fahimtar shine fa ha Sulaiman wa kullan kowanne ɗaya daga cikin su ataina hukuman wa ilma mun ba shi hukunci sannan mun ba shi ilimi wa nama ma Dawud al-jibala amma annabi Dawud alaihi salam mun hore masa duwatsu yusabbihna suna tasbihi tare da shi wa tsaira sannan mun hore masa tsuntsaye su ma suna tasbihi tare da shi wa kunna fa'ilin lalle mun kasance masu ikon aikata haka da inda waɗannan ababai na mamaki mun wasu aikata su wa annamnahu kuma mun sanar da shi annabi Dawud sana'ata labusin lakum sana'anta sulke a gare ku na yaki ita ce riga da za a yi ta sarka wanda ko da an sari mutum da takofi wato ainihin ba zai tasiri ba ko da an harbi mutum da kibiya ko an soke shi da maki ba zai tasiri ba wajen hudata sulke na yaki da ke zama garkuwa da dan adam wanda aka koyawa wannan ko kuma ku kwaikwaya a zamani bayan zamani har zuwa zamanin ku shine annabi dawud alaihi salam labutin lakum litusinakum aw takra ali yuhsinakum litusinakum min ba'dikum idan an ce kun min ba'atikum domin wannan sarkin ya tsare ku min ba'atikum daga wahala a lokacin yaki daga sara ko suka ko harbi da kibiya a lokacin yaki shine kun daga alhasana ne tsaro ko kariya wato sai zanto kun wato shi wannan sarkin zai tsare ku amma idan an ce kun ai hadhihi sina kun min ba ba'atikum ita san'a talabut sai ta ba ku kariya idan kun iya dan ta kare ku wato ainihin a ba'atikum daga makamanku na fada a lokacin yaki fa hal antum shakirun shin ko za ku yi godiya ga Allah bisa ga wannan abin da Allah ya muku ko ba za ku yi godiya ga Allah ba ina fata an fahimta to a nan gurin dangane da wannan kisa ta Annabi Sulaiman alaihi salam da Annabi Dawud alaihi salam lokacin da suka yi hukunci cikin lamarin amfanin gona hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da yake fayyace wannan hukunci billahi billah zan karanto mana shi dan mu قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو هريرة في منذ الله سرادة مثل الله ثبت عليه ياتي كانت امرأتان معه مبناهما waɗansu mata guda biyu su biyu suna da ɗaya a tsakankanin su dan na ɗaya daga cikin su dai ko kuma kowace tana da ɗa su biyu wannan tana da ɗa wannan tana da ɗa ja'a dhibu fa zahaba bibni ihdahuma sai kula ta zo sai ta dauke daya daga cikin ƴaƴan nan ta gudu fa qalat li sahibatiha ita wadda aka daukewa ta sai ta ce wa ƴar uwarta inna ma zahaba bibniki dan ki ne ta kula ta ce ba na bane ba wa qalat al ukhra ɗayar kuma ta ce inna ma zahaba bibniki a a ba na bane aka dauke naki ne aka dauke fa ta haka mata ila dauda alaihi salam sai suka tafi wajen annabi daud alaihi salam ba qada bihi al kubra sai ga wace ce ta kitabu da rufe ce to danka ne a bata wannan karamar aka dauke ki فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام sai suka fito wajen annabi Sulaiman fa akhbarata sai suka bashi labari fa kana sai Sulaiman ya ce ba haka za a yi ba ituni bisiki da ashukkuhu bainakuma bainakuma yace a kawo mu ka in raba wannan dan gida biyu wannan da girbi wannan da girbi fa qalat as-sughra sai karamar ta ce la tafal yarhamuka Allah huwa ibnuha karamar daga cikin matan ta ce Allah ya baka rahama dan Allah ka ji dan wannan kakar ka yanka shi bar mata lata ne ba na bane ni da ba da'awa ne ba na bane ba fa qadabihi lisugura sai ce ko ba ta ita ce ne da ita karamar da mata yadda aka ji ba ita babbar ita ce a yanka a raba ko ta ga mun ba za ta bari ba قال ابو هريره امام ابو مال ابو هريره yake cewa cikin sabai kenan wallahi in sami'tu bis sikin qattu illa yawm idhin yace wallahi tunda nake ban taba jin lafazin sikin ba sai a wannan ranar a ambaci wuka da sunan tekin ban taba ji bisiran nan wa ma kunna kula illa almudiya mudiya mu a larabcin mu ne da gobe da muke cewa wuka mudiya al-mudiya amma tekin daga bakin manzo Allah ya fara shi manzo Allah wato shine afsahul khalqi jami'a shi fa kowa iya fara da dai dai kun kalmomi ya fa kowa jari na dai dai kun kalmomi tsantattun jumloli masu cike da ma'ana ya fa kowa rabanta ya fa kowa ta wannan bangaren sallallahu alaihi wasallam kaga ne shine iz ya kumani fil ardi izna fajar bihi ganam al qawm to amma wannan hadisin bai danganta sabbin gurin domin wannan ba hukunci ya tsakanin amfanin gona guda biyu amma abinda wannan hadisi yanuna kawai annabi Sulaiman da Dawud lalle sun yi hukunci kuma an yi mai a a takan sun yi hukunci dangane da me da da aka yi rigima tsakanin mutane amma wannan bai kawo labarin kissar wato ainihin amfanin gona ba sa amma ita kan kista da ta shafi amfanin gona Imam Bukhari bai kawo ta ba cikin sa a cikin iyakacin sani na da bincikina wala Allah ya kawo a wani lungun da bai sani ba amma waɗansu malaman hadisi sun kawo ta ta wani cewa yadda aka yi lokacin da masu gonar suka zo da su da masu dabbobin aka kawo wajen Annabi Dawud alaihi salam Annabi Dawud sai ya kwace dabbobin sai ya bai wa masu gona a madadin amfanin gonar su da aka tsiri ce ku kawo da wata dabba ce da wata dabba ce suka shiga gonar aka kirgo su a kawo sai ba masu gona ce ku tafi suna fitowa wajen annabi Sulaiman sai ya ba haka ra'ayi sai ya karfi dabbobin daga hannun waɗanda suke da dabbobi wanda su suka je suka yi barna sai ya bayyana masu gona yace ku rike dabbobin a wurin ku ko za ku rinka shan nonon su kuna amfanuwa da gashin su wajen yin saka da sauran ababai da za ku yi ku kuma ku je ku shuka gonar su ku gyara har sai ta yi yabanya ta kai daidai matsayin da take cikin lokacin da dabbobi suka shiga sannan ku masu gona ku karɓi gonar ku ko ko masu dabbobi ku karɓi dabbobin ku shi ne hukuncin da Annabi Sulaiman alaihi salam amma Imam Bukhari shi wancan hadisin ko wata riwaya ba ta saka kaidar sa ba tunda ba ta saka kaidar sa ba sai ya kawo wannan a daidai wannan wuri ina fata an fahimta to amma Imam Ibn Hajar al-Asqalani wato yayi wani magana mai kyau wajen fassara wannan ko da kishi ya riwayar ya kawo wata riwaya ne a wani wuri daban a babin da yake magana akan al-qada yace babu mata ya taujibu rajulul qada imam bukhari ya kawo shi kuma imam ibn hajar al-asqalani cikin fatul bani dai sharhi sai kawo dan surwayoyi da zamu je kansu imam al-bukhari yace ce dai ya dace a nada mutun alqali babin da yake nan sai zai kawo ruwayoyi karkashin wanda suke tantance suke nuna ga lokacin da ya dace a nada mutum alkali wa qala hasan al-basri ya ce akhadha Allah ala al-hukam an la yattabi'u al-hawa wa la an-nas wa la bi ayati thamanan qalila thumma ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi' al-hawa fa yudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab wa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بما استحفظوا أي استودعوا من كتاب الله وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفتت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما domin abin da ya shafi cikin duk abin da Imam Bukhari ya kawo riwaya daga Hasan al-Basri shine daidai wannan gaba da aka koyi mun uzuri ba zan fasara dukkan ayoyin da suka wuce baya ba Hasan al-Basri sai ya kawo wannan riwaya wato ya kawo wannan aya lokacin da ya faɗi wannan aya da muka karanta zuwa ƙarshe sai ke fahami da Sulaimana wa lam yalum Dawuda Allah madaukakin sarki sai ya sai ya yabi annabi Sulaiman dangane da hukuncin da yayi amma bai zargi annabi Dawud cewa yayi ba daidai ba ba haka ayi take ba wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil ardi Dawud da Sulaiman sun yi hukunci dangane da amfanin gona da aka yi wata da dai izina fa sai izina bil kawo wa kunna lakum shahidan Allah sai fa fahamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da Annabi Sulaiman mas'alar yadda take wannan ya nuna nuna wannan yabo an gane ku amma sai ya shuru bai ce koyar ba ga annabi dawud wannan ya nuna bai zargi annabi dawud domin da ya yi abin zargi da an zarge shi amma sai ce wa kullum ɗata na hukuma mu wanne mun bashi hukunci mun bashi ilimi mun bashi annabta mun bashi ilimi amma dai kinsar daidai ta sai muka fahimtar da Sulaiman wato yanzu annabi dawud ba fahimtar da ita ba wannan kisar don da yana da fahimta kan wadansu al'amuran amma dai me daidai kan wannan hukuncin annabi Sulaiman da aka fahimtar daidai ina ba ta fahimta wato kaga nan hasan basri sai kawo wato ainihin da sulaiman wa lam yalum daud wa lam yalam daud domin lama yalum wa lam yalum daud wato bai zargi annabi daud ba sai ce walau la ma zakar Allah min amri hadaini la ra'aytu anna al-qudat halaf hasan basri yace ba dan abin da Allah ya kawo kissa ba na waɗannan manya-manyan annabawa guda biyu gashi sun taba yin hukunci da ta ya kirga duk wanda ya yi hukunci aka ba shi alƙalanci ya riga ya halaka kisa amma wannan kisa ta nuna ba dukkan alƙali ne ke halaka ba domin nan ga alƙalai guda biyu dukkanin su sun tsira daya ya yi istihadi ya dace da daidai yana da lada kuma ga yabansa da aka yi daya ya yi istihadi bai dace da daidai ba yana da lada kan sa ba a zarge shi ba kan kuskuren da ya yi tunda istihadi ne sai wannan ya nuna idan mutum ya yi aiki da ilimi a matsayinsa na alƙali sannan ya yi adalci ga ilimi ga adalci to kaga anan gurin lalle ya dace da lada kenan sannan idan mutum yayi aiki da ilimi amma sai ya kuskure wajen ijtihadi haka nan ma ya dace da daidai kenan a cikin ina fata an fahimta ma'ana dai anan gurin abinda malamai suke kafa hujja da shi shin annabi yana yin ijtihadi ko baya ijtihadi matsala ce da malamai suke kawo su cikin littattafai na usul fiqh waɗansu malaman suna ganin annabi baya ijtihadi dole zai hukunci ne da abinda aka saukar masa dan Allah yake da manzon Allah inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah bai ce bima ra'aita ba sai ce bima araka Allah abinda Allah ya nuna maka kaga babu istihadi wadansu malaman kuma suka kafa hoja da wannan kisa ta annabi Dawud da Sulaiman cewa annabi yana kan istihadi domin abubuwan da suka yi su biyu nan hukuncin da annabi Dawud yayi kaga daban da wanda Sulaiman yayi abinda annabi ya yayi inda wahayi ne to da na annabi Sulaiman zai warware shi duk da cewa waɗanda suka iya musu cikin malamai za su yi cewa eh annabi dawud ya yi hukunci da wahayi annabi sulaiman ya yi hukunci da wahayi illa iyaka shari'ar Suleiman sai ta shafe shari'ar annabi dawud ba wai magana ce tonna yayi tayari yayi kuskure ba kowa daidai yayi kuma kowa da wahayi yayi aiki illa iyaka an samu annabi wal mansur ina fata wanda suka ce to amma karina da ke cikin ayar sai ta nuna ba hukunci yayi da wahayi ba domin ayar ta nuna wa dawud wa Suleiman idh yahkumani fil haqqi nan ya tabbata hukunci suka yi iz nafasat fihi ghanam alqawm wa kunna li hukmi fa fahamna ha Sulaiman cewa mun fahimtar da Sulaiman inda wahayi ne da Dawud din ma wannan yana ijtihadi kaga wannan gare ne wa kullun atina hukman wa ilma wannan ya nuna lalle ijtihadi ne domin da hukunci ne shi ma fahimtar da jizai domin ko da wahayi ne daga Allah ina fata an bayyana da haka dai karina ce wannan cikin ayar da take nuna ashe annabi na ijtihadi don ayar ta nuna haka sannan hadisin da muka karanta da su shi ma ya nuna ne ya nuna haka ga hukuncin da Annabi Dawud ya ce babbar da take da Suleiman da ya walwale ya ce a'a ku kawo in yanka idan an yanka shi sai a ko ce ta dauke daidai <laughs> da karamar ta ce a'a kar a yanka sai ce da ita ce mai haka kaga nan take hukuncin Annabi Suleiman ya sha bamban da wanda Annabi da wanda ya nuna ijtihadi domin da wahayi ne a nan take kaga ina fata mu akwai wata riwaya ma da ibn asakir yake ruwaito ta wajen tarihin annabi sulaiman alaihi salam wato dangane da wani abin da ya taɓa faruwa tsakanin annabi dawud da sulaiman wato cewa an yi wata mace wanda ake buga misali da ita wajen kyawun da cikin banu isra'ilawa sai waɗansu daga cikin manyan mutane manyan gari guda hudu kowa yana neman ta ita kuma ta ki amincewa da kowa wannan ya nemi taki wannan ya nemi taki daga baya sai suka gane juna cewa su duka sun nemi taki to sai suka ce ya kamata mu dauki fansa a yi mata sharri

shi kuma sai tara yara guda hudu ya shirya musu kamar wato wani abu da za su idan su faɗakar da mahaifinsa ya fito a tafar kamar kamar dai wucin kisa duniya mace wadda waɗannan mutane guda wajen sa zargin wato ainihin tana amfani da gare sun sun kawo kara wajen ci annabi Sulaiman alaihi salam ana kawo su a gaban baban sa kenan sai ce ku raba su da juna ko kai su san wanda su masu karar kenan ita ko masu ko aje cikin gefe guda sai ce ɗaya daga cikin sai su sai ce karen wani iri ne sai ce ahmad dan kare ne sai ce dolona a kira ɗaya sai kuma yake wani kare ne sai yake aswad baki a kira ɗaya wani irin kare ne yake abiyad wani farin kare ne ka taɓa ganin farin kare ne aka kira wani sai kuma wani kare ne kira wani sai ce azubat wani kare ne mai ruwan kasa kasa shi ba fari ba ji ba sai bayyana a kan cewa me take mata yana kariya take mata daga nan gurin sai annabi Dawud ya fahimci a fakai ɗansa ya ya nuna masa ga yadda ya kamata ya yi to lokacin da aka yi wannan su waɗannan mutane ba su san mai ke faruwa ba sai annabi Dawud ya tura a kira su yake shi ma bari ya tambaye su ji ya launin karnuka yake aka tambaye su sai dai su ma sai wanda yake bari wanda yake baki wanda yake ja wanda yake suka bada abin nan daban-daban da aka hukunci ya juya a kan tsaka ina ba ta fahimta to kaga wancan riwaya da ibnu asakir ya kawo a cikin abin nan in ta tabbata a matsayin riwaya ta daga annabi ni ban da sanadin ta ko me yadda ba amma malaman tafsiri suna kawo ta karkashin wannan kaga tana daidai da ko tana ne da wannan riwaya cikin sahih bukari wajen tabbatar da cewa su biyan sun yi hukunci bisa ga ijtihadi ne ɗayan yayi hukunci ya dace da daidai ɗayan kuma yayi kuskure sai aka yabi wanda yayi dace da daidai amma ba a zargi wanda yayi kuskure ba dan ijtihadi ne yayi ijtihadi ko ba a zargi sa ina mata waɗannan ruwayoyi kin sun abin da abin da ibn hajar ya kawo karkashin wannan sharhi ne na maganar hasan al-basri dan gare wannan guda uku sai da cewa ba mu da bukatar shi sosai da sosai amma dai duk wanda yake bukatar sai ya koma cikin fatawar bari sharhi sai ya bukatar ubangiji ta'ala ya ce fa ha sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma daud al-jibala annabi daud mun hore musu duwatsu yusabbihi suna tasbihi tare da shi wa tayr ha kuma tsuntsaye mun hore masa su ma suna tasbihi tare da shi wannan na nuna ce aljamadat suna da kirada irin tasu wato suna da hissi irin nasu suna iya yin tasbihi dan Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihi. babu wani abu face sai na tasbihi ga Allah amma ko ba ku iya fahimtar wannan tasbihin ne cewa ba ma fahimta ba shi ke nuna cewa ba ka yi ba suna yi amma mu mu fahimta bane ba kamar yadda cewa makaho bai ga rana ba ba shi ke nuna rana ba ta fito ba ta fito shine bai ganta ba cewa kurma bai ji kiran sallah ba ba shi kiran ba ai kiran sallah ba ai kiran sallah amma shi ne yake da matsalar da ta hana ji dan haka kasancewar ba ma jin tasbihin duwatsu da tsuntsaye da sauransu ba shi kiran ba ta yi ba lalle suna yin tasbihi dan wadansu suna yin tawilin tasbihi shine kaskantar da kai da suke da Allah ko kuma inuwar su ta fada a yamma ko ta fada a na ko dai kaza da kaza da sauransu sai tawilin su cewa tasbihi ne wanda yake majazi ba hakiki ba a tasbihi ne wanda yake hakiki ba wani majazi dan Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kuma ga shi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daidai da kututturan dabino da annabi ke hawa yana yin huduga kafin a gina masa sa lokacin da aka gina masa minbari sai ya rabu da shi baya hawa sa sai ya rinka yin ninki kaga wannan ya nuna ce wato jama'a sanararrun abubuwa kamar duwatsu da itace suna da hissi irin nasu ina fata an fahimta sannan ga manzo Allah da kansa yake faɗa cikin hadisin bukhari cewa inni la a'rifu jabalan bi makkata yusallimu alayya na san wani dutse daga cikin duwatsun Makka wanda duk lokacin da na wuce wurin sai ya min sallama manzo Allah ya faɗa haka cikin hadisi inda kace wannan yana da jama'a suna da kitse irin nan wa sakharna ma daud al jibal yusabbihuna bi wa tayr wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu san'ata labut lakum li yuhsinakum min ba'dikum kai wannan mai kace li tuhsinakum ko li yuhsinakum idan mun ce li tuhsinakum qira'a ta ibn amir shami kenan da asim bin abdul zuzul kufi li yuhsinakum sauran qurra'ul khamsa da cikin qurra'ul sab'a allati fa hal antum shakirun lafazin hal anan gurin alama ce ta tambaya amma istifhami ne ma'anahu al-amr ma'anarsa shine ne umarni hal antum shakirun ma'anarsa uskurullaha ta'ala alama an'amakum bi ku yi wa Allah godiya ina fata mu yadda kamar da Allah ya inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an as fa hal intahu da haka Umar bin fara ayar na sauka sai ce inta haina inta haina inda a ce tambaya ya fahimta hal antum muntahun za ku dana da sai ce na'am za mu daina amma ya fahimci hal antum muntahun daidai take da intahu da haka sai ba da asar cewa me inta haina ya rabbana inta haina ya rabbana wato mun daina ya ubangiji mun daina ya ubangiji sai Allah ya ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليم ولسليمان الريح النبي سليمان عليه السلام ينا da wata irin iska mai karfi asifatan wadda take kadawa da karfi lafazin asif asifa akan ce mata kuma asuf ala wazn fa'il iska mai karfi wadda karfin ta ya kai ta yayi rufin kwano ko ta karya rasta na itace ita ce asifa annabi Sulaiman lalle yana da wata iska da muka hore masa mai karfi tajri bi amrihi tana tafiya da umarninsa ila al-ard allati barakna fiha zuwa ga kasar da muka yi albarka cikin ta ita ce baitul maqdis wa kunna bi kulli shay'in alimin mun kasance masana dangane da kowane irin abokin da Allah an gane ku a wata ayar Allah ce wa Sulaiman da riha tajri bi amrihi rukha'an haitu asa wato yana da iska wanda ke tajiri da amri rukha'an tana tafiya da umarninsa rukha'an a bisa da hankali cikin nutsuwa haitu asaba duk inda ya nufin tafiya to a can an siffanta iskar da cewa rukha'an wanda take tafiya da sauki a nan kuma an siffanta ta asifa mai tafiya da karfi duk kuma iskar guda ɗaya to shine malamai suke cewa ba wai ayoyin sun ci karo da juna bane ba a can a nan gurin da aka ce asifa tana tafiya da karfi lokacin da za ta tashi domin yadda rasu Sulaiman yake idan ya yi nufin tafiya shi da mutanensa sai a jinfa da kasuwar darduma ko kilishi babba duk wanda za ka da shi sai zo ya daga nan sai ya umarni da iska ce ko shirya an gane ku inda ya ga dama zai tafi haisu asaba duk inda ya nufin tafiya haisu saba bi ma'ana haisu ra inda biyu yake so ya tafi shi ita to kaga wannan dagawar da za yi da su da karfi take dagawa kin har idan ta yi sama to sai ta dinga tafiya kuma ka san jirgi lokacin da ya tashi daga nan kasa ba za ta dinga karfi sosai ba amma lokacin da ake tafiya ka sama sai ka dinga mara fasar shi ne roƙa an ɗin ma'ana in ma akwai wanda mutum ya mutumin da yake karni na 20 zuwa karni na 21 yana ganin cewa yayi jirgin sama har idan an gama yayin wannan an wuce lokacin da sai ba na alaihi domin jirgin saman yanzu yana buƙatar rada yana buƙatar menene yana buƙatar kwamfuta yana buƙatar communication tsakanin matuƙa jirgi da eh, na kasansa a ce masa eh, yi kasa kasa yi kaza karka rikito karka rikito amma wajen kuwa makullin a hannun ke ta jirgi amurki ruka'an haisu a sabbi inda ya tafi a cikin kwanciyar hankali ruka'an ba wani tashin hankali ba girgiza ba gurbatar yanayi a sararin An yanzu ragowa ake cikin an riga an gama wancan su wannan sufi ne aka bar mana bayan an ci abincin kuke su da ko kusa to kaga wannan na nuna kudurar ubangiji wajen zartar da al'amura cewa babu abin da ke gagara su subhanahu wa kuma wannan na nuna duk wani ci gaba da muke kanin mun kai gare shi lalle wanda suka wuce a baya su ne suka ga ci gaba da idan su ba irin nan ba a yanzu ko da za a yi wata darduma mai kama da jirgin sama a ce kowa ya hausa tafi a iska masa ya faɗo. da ko har mutukin sa ya faɗo sai su jirgin ya tafi kada amma da jirgin ikon Allah da mai aka ba su kariya ubangiji ta Allah duk inda suka yi nufi za su to kaga an fatan lokacin tafi ruka'an kuma lokacin da suke tafiya bayan ta gama tafi yi su akab da inda yake haka wadansu zama su wadansu suka ce atifatan fi nafsiha lakinnaha ruka'an liman rakiba tana da karfi ita a karan kanta amma wanda yake kanta kuma baya jin wannan karfin dagawa wannan kuma Allah ne iko ne akan ku an gane ko. waɗansu kuma suka fassara da cewa wato asifatan lokacin da yake kan hanyar komowa gida amma rufa'an lokacin da zai tashi saboda yayin da dan adam ya a hanzari cikin lokacin da zai tafi balaguro ko ko bayan ya dawo shauki da daukin ganin iyali ya kawo shi yana son ya zo gida a wani lokaci ba zai ne gawa to ke sa aka ce asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha mazaunin sa ai a kasar kam ne al-ard mubarak da haka idan ya dawo gida kenan amma rufa'an haisu asab lokacin da zai fita cikin gida a hankali yake tafiya amma idan an dawo speed din yana karuwa gudun yana karuwa duka dai wannan malamai suna kokarin kawo waɗannan ma'anoni domin kada wani mai karancin tunani ko karancin basira da tadabburi cikin ayoyin alqur'ani ya tuhumci ayoyin alqur'ani da cewa suna cin karo da juna bayan ko bacin karo da juna su dan kaga kawai idan ka bata ma'ana za ta zama wannan tayi nan wannan tayi nan ba sa da juna ba cikin karo dan dan Allah baya walwale sashi sashi baya walwale sashi ولسليمان tajri bi amrihi ila al الأرض allati barakna fiha ya zuwa kasar da muka albarka a cikin ta ita ce baitul maqdis wa kunna bi kulli shay'in alimin mun kasance masana ne game da komai inji Allah jannatin wa min ash-shayatin man ya'usuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalika وكنا لهم حافظين ومن الشياطين daga cikin aljanu kuwa man yabutu lahu mun hore masa waɗanda suke iyo cikin ƙasa ƙarƙashin teku lahu domin bin umarnin Annabi Sulaiman wa ya'maluna kuma ma sukan yi waɗansu ayyukan amalan daban wani aikin daban dole zalika banda wannan wa kunna li hukum da kunna lahum hafizin mun kasance masu kiwatar su mu ga me suke cike dangane da umarnin da ya ba su suna yi ko ba su wato an danka masa sarrafa aljanu a hannunsa ya amaluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa difarin kal jawab wa qudurir rasiya i'malu ala wa haka muka hore masa cikin aljanu kaga waɗansu za su shiga cikin teku don su fito masa da zinari da lu'ulu'u da sauran ma'adanai masu kima da tsada wa siyatina kullu banna'in wa ghawwa sai dukkan wani kwararru daga cikin su su aljanu wajen gini da waɗansu ƙwararru wajen iya ninkaya da yin nutso ƙarƙashin ƙasa cikin teku don su fito da ma'adanai mun ba su mun ba annabi sulaiman wa akharina ne fil asfar wanda suka yi laifi kuma ya daure su da gari a sata ake kuma wannan ƙarfin iko ke waye a akwai kurkun da ake da aljanna daure wani dan nan zai kawo shi wanda kotu ce za a kai shi a yi a yi shari'ar aljanu wanda ke a kan yi shari'ar aljanu ko amma sai ba daure su ina jin ba daure su ba ومن الشياطين من يبوسون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم عابدين الله في من كسن كما تكيا يواقع سجن وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأيوب suna tarwa mutanen kisan annabi ayyub alaihi salam izna da rabbahu lokacin da yake rayu ubangijinsa yace anni masani yadurru ya ubangiji cuta kan ta shafe ni wa anta arhamur rahimin kai kuma kai ne mafi jin kandun masu jin kai mafi tausayin dukkan masu tausayi Allah ke fastajabna lahu sai muka ansa masa fakashafna ma bihi min dur muka yaye masa abin da yake tare da shi na cuta wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum muka bashi ahalinsa da da yarsa wa mislahum ma'ahum da kwatan kwatan sa ma tare da su maka ninka masa ɗoriya akan abin da yake da shi na yaya rahmatan min indina umar rahama da zin kai daga gare mu wa zikra lil abidin kuma domin hakan ya zama tunatarwa lil abidin da dangane da bayi masu ibada ga Allah wato annabi ayyub alaihi salam Allah ya jarrabe shi da cuta kamar da ya faɗa annabi ko bayan ya jarrabe shi da cuta a jikinsa ya jarrabe shi da cuta ko rashi na yaya, sannan ya jarrabe shi da rashi da tangaro a cikin dukiyarsa sai ya kasance cuta bangare guda uku ga cuta a jika sannan kuma ga abin da ya rasa na ƴaƴa sannan kuma ga abin da ya rasa na dukiya amma duk a cikin wannan hali sai ya kasance mai hakuri da Allah dan Allah ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab lalle mun same shi mai hakuri ne ba yi da kai kuka ga wani ba a taba jin ya je ya kai kukansa wani ba kan rashin da yake da shi na dukiya kan cutar da ta dame shi kan wata matsala daga cikin matsalolin da Allah ya zama ni'mal abdu innahu awwab ma dalla da bawa annabi ayyub alaihi salam lalle shi kan mai yawan komawa ne zuwa ga ubangiji sanan gurin tunda imam al cewa wata rana na dai fada wajen sarki a lokacin nan da babban shehun malamin mu shine ibnu ibn habib da ko manyan malamai an taru a wajen ana tattaunawa sai aka jeho wannan kissa ta annabi ayyub alaihi salam cewa mutum ya kai kuka ko ya daga murya yayi raki idan wata musiba ta jarrabe shi cuta a jikinsa ko hasara a dukiyarsa ko an kore shi daga aiki ai wannan bai dace da ladabi na musulunci ba to amma gashi nan gurin Allah madaukakin sarki ya nuna annabi ayyub yayi raki yayi koyi an to ayyuba izna da rabbu Allah ko ayyuba izna da rabbu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin a wani yake anni massani shaytanu bi nusbin wa azab wato ainihin shaytan ya shafe ni ko ya jarrabe ni bi nusbin da wahala wa azab da azaba ta duniya an gane ku wato abin da ya kenan da ya da dukiya bayanin wannan din zai zo amma ina so mu fahimci iskalin farko ko kefar da imamu Qutbi ya kawo ma'ana sai yake nuna kamar wannan ayoyi idan mun lura su ya kai kuka kenan yace manyan malamai da suke yi duk kuma Qurtubi yana cikin talibai a lokacin dinda ko malamin sa ma a wajen yace sai daga hannu nan ne izini wajen malami na ne yi magana yace malami sai magana sai imamu Qurtubi yace a nan gurin Annabi Ayyub ba raki yayi na kai kuka zuwa ga wajen wani bil Adamu ba a'a addu'a ce yayi amma sai Allah ya sai ya fito abin da asigar raki amma ma'anin ta addu'a domin da yake rabbi anni masani yadurru wa anta arhamur rahimina da bai sai Allah yaye mun ba amma abin da yake nufi kenan da haka sai Allah ce fastajabna lahu sai muka ansa masa yace wal istijabatu inma ta'qubu du'a istijaba tana biyo bayan addu'a ne ba bayan raki ba ba kuka ba ina fata an fahimta a ce wannan ya nuna cewa abin da ya shin kai kuka ne ko kuma addu'a ce addu'a ce ba kuka ba domin Allah ce fasta da da sai maka anta masa a can gaba za a zo kisar abin da annabi da zakariya da yake rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin ya Allah karka bar ni in zama kaitacce wanda ba ni da magaji ba ni da kai ne da yamma da gadarwa shi ma sai Allah ce fasta da da amma kaga a can ga addu'a ta fito karza rabbi la tuzarni fa ya Allah kar ka bar ni kaza kaga addu'a shi kuma nan gurin sai ce anni masani yadurru su ta ta kafe ni ita ma ma'anar addu'a ce ma'ana yayin ina fata mun da. imam al-qurtubi yace ko da ne wannan magana malami na ce haka da sauran malamai ma suka ce haka da sai ka wannan matsayin shi ba falalarsa ya mu abu a gaban manyan malamai da malamin sa a cikin sa annin malaman sa kuma a fada wanda ya kamata wani ya masa hasada ke ba haka bane ba dan kada samu falalar kada ya tafi da makin amma duk da haka ka tabbatar da abin da yayi daidai ma'ana wannan kamar addu'a ce ta fito a cikin ta karaki kuma ko da ma mun kaddara raki ne ko kai kuka to ai ba ya kai kuka bane zuwa ga wani Allah ya kai kuka ne zuwa ga Allah Allah to kai kuka zuwa ga Allah ba ne ba da addu'a da ke haka wannan ba a zargin dan adam kansa abinda ake zargin dan adam kai ya kai kuka zuwa ga mutane lokacin da Allah ya jarrabe shi da wani ana yace rabbi anni masani yadur to ta shafe ni a can cikin surtu dawud ko surtu sad wal qur'an zikr Allah ya kawo kasar cewa anni masani shaytanu bi nusbin wa azab shaytan ya shafe ni ka ce menene nan gurin ya ce abdur sai ya ce a shaytan ya kawo lafazin shaitan a can gurin saboda lokaci malaman tafsiri suka ce saboda lokacin da Allah ya jarrabe shi da cutar ba cutar ce take damun shi ba ko rashin iyali ke damun sa ko karayar tattalin arzikin sa ko ci bayan dukiyar sa ke damun sa wasu wasi da ke dan yin ka jefa masa cewa inda akan gaskiya kake ubangiji ya maka haka shi ko annabi ne sai yake kokarin ya ture wannan wato wannan abin da shaitan ke faɗa masa shine ke damun da haka bai ma jingina abin zuwa ga Allah ba sai ce ke dan ne cutar da shi ake dan ba da iko ya cutar da amma menene cutarwa da ya masa wasu wafi da mugun tunani da yake jefa masa game da ubangidansa wanda mummuni na gari duk da kake da imani wata rana kakan samu irin wani wanda har ka haɓe sukan ce da annabi wata rana mukan ji wani tunani a mu irin abin da mukan ji kyamar mu furta da baka manzo Allah ke cewa shin kun furta da baka suka ce a yake to wannan shine hakikanin imani ka ji wani mummunan tunani ya zo zuciyarka da kyamarsa to wani sai ya dauka cewa wannan mummunan tunanin kamar alama ce ta baya da imani shine hakikanin imani ko koyar da kike da shi shine imani ba ka so sai dan yana turo shi ba ka so sai dan yana turo shi sai sa Allah ta wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fa in billah idan wani mummunan tunani ya shafe ka daga shedan kai maza kai istiaza bayan hana watan wata rana ko gobe ko bayan an jima sai kai ya fara kawo maka sai da Abu Bakar bayan yahudawa suka ce muka hankalin mu ya kwanta ba ma wasu wasi abdullahi dan abbas ce ran da gidan da ba kowa ba sai gidan da ba zuciya kuma dai ne ta kansa da ita ya zama ai sai zuciyar da suke akwai akwai imani idan sai amma sai da suke rutacciya ala kulli halin dai da yace anni masani shaytanu bi nusbin wa adab wato ainihin shaytan ya shafe ni bi nusbin da wahala wato wahala ita ce wannan wato wasan da yake samu azab azabar zuci kenan kamar da wasu malaman tafsir suka fassara to sai Allah ba shi maganin wannan da yake fasta da bana sai muka an sa masa wato ainihin addu'ar sa ah, fasta da lahu fa kashafna ma bihi min dhurr muka yayi abin da ke tare da shi na cuta ta hanyar aka aka umarce shi ya dauki kafarsa ya buga a kasa da zaran ya buga ruwa zai fito idan ruwan ya fito sai ya dauki wani bangare na ciki ya yi wanka duk abin da ya fito waje na kuraje da cutuka a jikinsa zai warke sai kuma ya dauki wani bangare na ciki ya sha duk cuta duk kwayar cuta da fito kuma za ta mutu ba Allah ce urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa don shi kafar ka buga kasa da ita yana buga kafarsa da kasa sai ruwa ya fito sai Allah ce hadha mughtasal abin sha ne ka dauki wani sashi suka kai wanka da shi abin wanka ne baridun wa sharab ko mai sanyi ne da yake da sha ba na ka sha wani wani kuma kai wanka sai zan ya wanke dukkan cutar kuma take kuma duk bayan ta su mutu da kuma sai aka baka wa habna lahu ahlahu wa mithluhum ma'a rahmatan minna wa zikra li ulil albab sai muka bashi wato abin da ya rasa na kaya muka bashi abin da ya rasa da dukiya kwatan kwatan su tare da shi shine wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'a rahmatan min indina wa zikra lil abidin wato ainihin da kuma tunatarwa ga bayi to ya riga a lokacin yana cikin cutar rashin lafiya matar su ta yi masa laifi to a lokacin sai masa laifi baya da kwarin zai iya lantar da ita yana cikin zafin cuta sai ya rantsuwa da Allah cewa wato ainihin in ya warke sai ya mata bulala ɗari to ga shi yanzu ya warke ya samu lafiya ana cikin kwanciyar hankali ga iyali ga menene ka ka sa matarka da buka bayan ka warke to kaga cika wannan rantsuwar zai dame shi kwarai da gaske sai ubangiji da Allah ya kawo masa hanya da zai bar rantar da rantsuwar sa yace wa khudh bi yadika tajsan fadrib bihi wa ta'lam kun biye duka duka san dai ka jinki ciyawa jinki guda da hannunka ka kirga ka gani komai ya ce ko dukkan wata ciyawa wanda idan ka kirga za ka samu sanda dari a jiki sanda dari din nan sai ka dake matar ka duka sai ka sha mata bulala sai da fadrub bin kai duka ji wala ta hannu ba za ka warware rantsuwar ka ba balle tana ka fara ta kanka ko wani abu da ya dace da shari'a a lokacin Allah ta inna dallahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab lalle man su bawa ne mai hakuri ni'mal abdu innahu awwab a cikin wannan kisa abinda ake nuna mana koma zuwa ga Allah kai kuka zuwa ga Allah kai mu kai kukan mu zuwa ga mutane sai dai mu kai kuka zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan hakikanin imani kenan kuma hakikanin takawa da neman kusantar ubangiji akan kawo kisoshi daban-daban cewa cutar da ta shafe shi har ma mutanen sun guje shi yana wari yana doyi ko ina rauni a jikinsa ba inda zai kwanta ba inda zai zauna duka wannan isra'iliyat ma anzalallahu biha min sultan ubangiji ta ala bai kawo wannan ba kuma akan kawo cewa a cikin wannan cuta ta shafe da mutum uku da suka yi imani da shi suna zuwa duba suna ganin cuta tana karuwa ɗaya da wace gari sai guda biyu da mai zuwa ka kai Ɗaya yace yayi rinta yace inda kai annabi da gaske dan mai Allah zai kiyaye daga cikin wahala wannan ma duk kisoshi ne haka da ake kawo dai waɗanda suke gaskiya ba su da wani abin mutum zai tsaya ne hakikanin gaskiya kan abin da ya tabbata na hadisi dangane da annabawa ko abin da zahirin qur'ani ya bai hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka cikin hadisan da suke da alaka da annabi ayyo galibi zaka samu cewa wato wanda ya fi shahara shine wanda ruwayar imamu Bukhari ya ruwaito wanda shi kuma bai shafi komai na wannan cutar kashi ba riwayar bukhari daga abu hurairah Allah ta yarda a gare shi annabi yace bainama ayyuba yantasilu uryanan wata rana annabi ayyub ya kasance ya kube kayan sa yana wanka kharra alaihi rajulu jaradin min zahab sai kawai ga wata katuwar fara kamar ta kai girman dan adam ta zinariya ta fado da ta fado faja'ala yahti fi thawbihi fanada rabbuhu fanada rabbuhu ya ayyub alam akun aghnaytuka amma tara qala bala ya rab walakin la ghina li an barakatika lokacin da wannan fara ta fado ta zinariya sai yayi kokarin daukar tufafinsa ya jefa ya kife garin kata tashi wato ya samu zinari ke sai ubangiji ya kira shi ya ayyo ya kai ayyo alam akun ka amma tara ban wadatar da kai ba sama da abin nan da kake gani ya dauke maka hankali wadata ta annabta wadata ta kaza wadata ta kaza me kuma zaka rinka bin zinari ko azurfa قال سيدي بلا يا ربي لله يا أبنجي كامل وداتا تابونا وانت نجدي ولكن لا غنى لي عن بركتك سيدي بالي باو دزوا لك البركتك wannan wata albarka ce cikin albarkatun ka a matsayin na dan adam ina da bukatuwa zuwa ga wata albarka dan ka bana annabta baki kin nan bazan ci ba bazan sha ba bazan yi ba ba na dai da numfashi ba ruwa na da wurin kwana ba ruwa na da gida da sauransu waɗannan bukatu na dan adam har yanzu na nan akan koda annabawa ne bukata ta ci bukata ta sha bukata ta mutum ya shiga inuwa dan kada zafin rana ya dame gidigan taki dan kada sanyin hunturu ya cutar da shi ko ruwan sama ba ma ko da dake shi wannan duk bukatu ne da Allah ya dabi an tanta dan adam akan su ko da annabawa ba ta iya kauce musu sai su bukatun su walakin la jinani an barakatika ba na wadatuwa daga ta ya ubangiji ina fata an fahimta ubangiji ta ala ce wa isma'ila wa idris wa zalkifl ba su labarin kisar annabi isma'il ba su labarin kisar annabi idris ba su labarin kisar zalkifl kullum min as-sabirin kowanne ɗaya daga cikin waɗannan yana daga cikin masu hakuri a gurin annabi Isma'il ya bayyana a sarari wato ainihin lokacin da aka nemi a yanka shi amma ya wato ya yayi mafarkin da zai yanka shi ya bune inni ara fil manami anni azbahu ban ma za ta su kuma ce ya abatif almatu umar satajiduni insha Allah min as in kinsar annabi Idris ita ma hakurin sa ya bayyana a cikin ta haka zalkibi zalkibi ba wa kasar sa wajen lafiya yadda aka kawo sauran annabawa a jumlati Allah ke ba mu labarin su cewa zalkibi dinnan annabi kuma ina aka tura shi menene littafin sa ba a mana wannan bayanin filla filla ba wata kabila ce mutanen sa duk qur'ani bai yi ta'arrubi zuwa ga wannan ba amma a jumlace ne Allah ke ba mu labari Dan haka wato imani da annabawa malamai suke kasa su gida biyu akwai imani da su ijmalan akwai imani da su tafsira idan an ce imani da su ijmalan wato mutum ya imani da su a jumlace a dunkule an fahimta ko ma'ana dan abin da ya sani game da su ya tabbatar da akwai bayi masu sunan masu sunan annabawa wanda Allah ke musu wahayi ya turo su zuwa ga al'ummomin su babu wata al'umma face su tara da annabi dan Allah ce wa in min ummatin illa khala fiha nabi ba wata al'umma face annabi ya wuce cikin an tura ko amma shin yaya kissar su take kowanne da sunayen su daidai daidai qur'ani bai kawo su gaba ɗaya ba yace minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka cikin sa akwai da mun ta maka su akwai wanda mun ta maka su waɗanda aka kissanta su ma sun kasu gida biyu akwai wanda aka kissanta su duk tafsil akwai wanda aka kissanta su bil ijma akwai wanda aka kissanta labarin su billah billah irin su annabi ibrahim annabi musa alaihi salam da kuma harun gogol da bani isra'il gogol musu da da sauransu wannan kissar ta zo ala wajhi tafsil amma irin su zalki irin su annabi ibrahim galibi a dunkule da kissar su ba ba ta daukan fadi da yawa amma kaga annabi ne shi ma su zo da fadi da yawa cikin cikin ah, wani bangare cikin ainihin suratul shu'ara da wani bangare haka dai wurare daban-daban da aka bi kissar ina ba za mu to dan haka ka'idar ita ce duk wanda aka baka labarin ta a jumlace to sai ka dauke shi a jumlatar na yadda annabi da cikin annabawan Allah sunan su sarki amma ina aka tura shi ban sani ba dan qur'ani bai mun bayani ban ba a yanzu ba mu da wani hadisi a hannun mu ingantacce da ya nuna ga garin da aka tura shi ga yanayin mutanen ga matsugunan su a iraki ne a baitul maqdis ne a wani wuri ne menene kabilar su ya sunan littafin su duk ba a mana wannan bayanin da haka sai mu yi imani da shi a ne a jumlace to haka imani da annabawa yake الإيمان بهم إجمالا والإيمان بهم التفصيل التفصيل في التفصيل والإجمال فيما أتى إجمالا a jumlace sai ma fi mu tsaya a iyakokin da ya fassala al'ummarsa aka tura amma wani tsarin bayani da zai biyo baya daga cikin kisoci wannan sai mu kame bakunan mu dantar mu kariya an gane ku wa isma'ila wa idris wa zulkifli kullum min as-sabirin ko wannan sai da cikin masu masu hakuri Allah ta wa'ada adkhalnahum fi rahmatina ko mun shigar da dukkan waɗannan annabawa cikin rahman innahum min as-salihin lalle su suna cikin salihan bayi وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ubangiji ta ce wa zannu zannuni ambata muku kisar zannun wato shine ainihin annabi Yunus alaihi salam annun dan anan gurin ana nufin kifi dan Allah ce da annabi wala takun ka sahibul huti izna da wa huwa makzub kar ka zanto ka sahibul huti ma abucin kifi shine annabi Yunus izna da lokacin da ya kira ya roki ubangijin sa wa huwa makzub yana cikin damuwa yana cikin hali na kakanika shine nan Allah ce wa zannuni to da musu kisar annabi Yunus shine zannun iz dhahaba mudhabiban lokacin da ya tafi ya bar garinsa mughabiban yana mai fushi da mutanen garin dan ba su yi imani da shi ba su kuma suna masu fushi da shi dan bai yi hakuri ba yayi gaggawa ya tafi ya bar su suna da masaniyar cewa lokacin da duk annabi ke zaune cikin al'umma to annabin yakan zanto tsaro game da al'ummar sai da ba za a su azaba ba amma idan har annabi ya fice ya sulale ya bar al'ummar sai ya hijira to alama ce cewa azaba za ta sauka akan mutane dan haka lokacin da suka neme shi suka rasa sai suka yi fushi shi kuma yayi fushi don lokacin da ya ga yake rayuwar su an ba sai zanto mughabit ghadabahum wa hum ghadabu shi ya fusatar da su saboda ya tafi su kuma sun yi mai sun fusatar da shi dan su yi imani shi yasa yazo ala wajhi mufa'ala kenan domin al-mughadaba ala wajhi mufa'ala taktabi wujuda tarafain tana wannan lafazin wannan sigar a larabci tana nuna lalle a samu bangare biyu idan an ce mughadib lalle a samu wannan na fushi da wancan wannan ma na fushi da wancan ba mutum yana fushi shi kadai ba tare da an samu response din fushi daga ɗaya opposite din ba dole sai akwai fushi daga ɗaya bangaren shi ya fushi da su kuma sun yi fushi da shi ina ba da kun fahimta galibi haka akan dauki siga ta mubalaga ai siga ta mufa'ala sai dai takan zo a cikin larabci wani lokacin ba ta nuna wannan ma'anar amma ba shi ne abin da yake bai rinjaye ba kamar a ce qatala yuqatilu wannan kan zai iya zama qatala ko da kan bai dauki mukami ba ko da dai bangaren bai dauki mukami ba kai da dauki mukami a ce muqatil wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alayhi allati fa zanna sai yayi zatan an lan naqdir alayhi lafazin al yana zuwa da ma'anar alqada a cikin larabci sai ya tsammanin ba za mu hukuntar da wahala a kansa dan shi annabi da cikin annaba ya san kowa ba ma wahalar da annabawa fa zanna sai yi tsammanin Allah na qadara alaihi ba za mu hukuntar da wahala a kansa ba ko mu dauki alqada anan da ma'ana at-tadyiq kuntatawa an gane ko dan Allah madaukakin sarki ya ce yamsu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah ke shimfida arziki ga wanda ya so wa yaqdir kuma shi ke kuntata shi ya mai da shi kankani ga wanda ya so kamar da yake liyon fik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah ma abutin yalwa ya ciyar da iyalinsa daga yalwar da aka bashi wa man qudira alaihi rizquhu ai man duyyiqa alaihi rizquhu wanda ko aka kuntata masa arzikinsa to shi kenan falyunfiq mimma ataahu Allah anan sai zanto zanda Allah na kadara alai yayi tsammanin ba za mu kuntata masa ba yayi tsammanin ba za mu wahalar da shi ba ko zan Allah na kadara alaihi ya tsammanin ba za mu hukunta kunci a kansa ba duk da ba na koma daya amma ba alqadar bane bi ma'ana alqudra ba wai ma'anar qudra ba dan in ma'anar qudra fa zan Allah na qadara alaihi zai tsammanin samu da iko akan annabi zai wannan zata yo ko kai ga magarin mutane kai wannan zatan ka zama mu ne abin da ka zama mu ne sai in kana da tabbacin Allah ala kulli shay'in qadir da haka alqadar din nan ba alqadar ne na alqudra ba iko a alqadar ne na alqada ko alqadar ne a tabiq ala rake kuntatawa yayi zan ba za mu kuntata masa ba yayi zan ba za mu hukunta kunci akan ba za mu zartar da kunci akan ba duk da muna da iko amma shi ba za mu masa ba haka yayin da ina fatan lafazi na ya taimake ni ma'anar ta fito da yadda kawai zai fasara ba yadda nake nufi ba fa zanna allan na qadara alaihi fa na da fi zulumati dan haka sai ya kira wato fa zanna allan na qadara alaihi sai yayi zukan ko ba za mu kuntata masa ba fa zahaba fa taraka qawba sai ya tafi bar mutanen Abu-Tuliya bi an iltaka mabul sai aka jarrabe shi kifi hadiye an gane ku fasara al-hutu ila qa'rul bahri wato kifin ya tafi karkashin teku daga kasa fa dakala al-layl wa huwa ala halatihi hadhihi dare yazo yana cikin wannan halin an gane ku to sai samu kansa cikin duhu guda uku ga duhu na cikin kifi da kifi hada yake ga duhu na teku dan ya je kasance teku ga duhu na dare sa'ilin nan fa nada fi zulumati sai kira yana cikin duhu bayan duhu duhu har guda bakwai yace Allah ilaha illa anta subhanak lalle ba abin bauta bisa da tantanta sai kai ya Allah subhanaka sarki ya tabbatar maka inni kuntu minaz zalimin ni na kasance cikin azalimai menene zalincin da yayi wato akwai azlumul mutlaq wato zalunci sakakke wanda idan an ce zalunci kawai aka yi shiru to kafirci ke kun gane ko wato kafirci kenan da Allah ke ce wal kafiruna hum zalimun shirka kenan da Allah ya ce inna shirka la zulmun azim wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min az-zalimin akwai kuma az-zulmul muqayyad zalunci kayyadaddi wato kaga wancan az-zulmul mutlaq zalunci sakake babban zalunci kenan az-zulmul muqayyad zalunci kayyadaddi wanne ne annabi Yunus yake nufi anan zalunci babban ko karamin kayyadadden zalunci shine dan adam ya zalunci kansa zulmul insani nafsuhu dan adam ya zalunci kansa da hanyar an ce ga wani wajibi kai bai yi ba yayi sakaci bai ba ga wani abu an haramta masa sai ya zake masa ya zalunci kansa irin wannan ba shine babban zalunci ba karamin zalunci ne dan wannan baya hada mutum shiga aljanna dan dan aljanna da aka lissafa guda uku daga cikin sahara ko irin wannan thumma awrasal kitaba allazi nasafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله التي ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها da aka ce yadkhuluna haka ga wawul jama'a kenan ya nuna zalimin da nafsihi da muqtasidun da sabiqun bil khairat dukkan za su shiga aljanna matsayin amma dai abin da nake so kai gare shi zalimin da nafsihi wato yana da nau'i na zalunci sai dai babban zalunci irin wannan karamin zalunci shi annabi Yunus yake nufi a nan an gane ko fa fanada fi zulumati an Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ba yana nufin ya kasance cikin kafare ba allah inni yakuna kadalik wato Allah ya tsare shi dai ka ya tsare shi da ya zama haka ba sannan wato abin da yake nufi zalunci karami kenan da haka imamu Bukhari yayi babu babu zulmun duna zul wato zalunci da bai kai zalunci ba karamin zalunci ne to menene yake nufin zalunci da yayi da hijira da yayi kafin a masa umarni a matsayin sana'a na bai kamata yayi hijira ba sai Allah ya saukar masa wahayi to amma shi da yayi kira yayi kira ba su amsa ba sai ya zafuta fushin da yayi ba fushi ne na maslahar kansa ba fushi ne na mutane sun cewa Allah fushi ne na mutane sun ki imani da manzancin da aka turo shi kaga ba maslahar kansa bane amma wannan fushin ya halatta sai dai ɗaukan mataki a sakamakon fushin na yin hijira Allah bai ce masa yi ba amma sai sunan annabi wannan laifi ne da haka sai ke itirafi da wannan laifin da yake ina fatan kun fahimci aya dan karo ne ce in yi kuntu da zalimin da ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza ya yi hijira ba sai Allah ke fastajabna lahu sai muka ansa masa kiransa roƙon sa wa najaynahu min al-gham muka tsamar da shi wato ainihin daga cikin damuwa daga cikin bakin ciki wa kadhalika nunjil mu'minin kamar haka ne kuma muke tsamar da mummunai ma'ana wannan hukunci bai tsaya ba akan su kadai duk inda mummune yake yake cikin halin kunci da damuwa ya kuma roki Allah da zuciya ta gaske da hanci da ke kunshe da ladabi da gabbai da suka rusna wa Allah ubangiji ta Allah zai samar da shi daga cikin wannan hali na kakani kai da ya samu kansa da Allah ce wa kadalika min mu'min kamar haka ne yake kama da mu'min anan gure idan kullu na yi ta kadirin wadansu jumloli na cewa da Allah madaukakin sarki yace wato fa zanna Allah na kadara alaihi yayi tsammanin ba za mu kunta ba za mu ta masa ba kawai daga tsammanin shi kenan fanada sai ya kira da ya tsammanin ba za ku kunta masa ba sai ya fada ya bar garin ya yayi hijira ba tare da umarnin Allah ba an gane ku lokaci Allah ya kawo kissar a cikin suratul safat da lafazin da ke nuna lalle abin da ya Allah bai yarda shi wato Allah bai mata umarni cewa yayi ba an gane ko Allah wa inna yunus la min al mursalin iz kaga lafazin a larabci gudaddan bawa wanda ya gudu daga wajen ubangidansa dan Allah kawo wannan lafazin yayi amfani da shi wajen kawo fitar da annabi yunus ya hijira kafin a umarce wato kamar gudaddan bawa iz abaka ila al-fulk al-mashhul ya gudu ya je shiga jirgin ruwa ya tuka da mutane za a kidin yake kudu shi yayi hijira ya bar garin bayan an shiga an je tsakiyar teku sai jirgin ruwa ya kama tambal tambal sai ma haya jirgin suka ce lalle a cikin mako mai laifi dan haka kamata a yi ƙuri'a idan aka yi ƙuri'a duk wanda ta fada a kansa to shi za a sauke a cikin tekun nan amma da mu tsaya mu bar su jirgi ya kike da mu gaba ɗaya aka ce jama'a kun yarda sauran gaba garin mutane ma sun ce sun yi daban lantana annabi yunus na ziyar annabi ne ba shi ne yace <laughs> ya yadda Allah ke ki fasahama sai ya da aka yi fa kana min al-mudahhabin sai kasance cikin waɗanda aka rinjaye su ma'ana qur'a ta fada kansa cewa shi ne mai laifi an yi kowa qur'a ba ya da laifi ana zuwa kansa ya tabbata cewa shi ne mai laifi da haka mutane suka ɗauke ni suka jefa shi cikin <laughs> fa kana min al-mudahhabin ah, ko dai su jefa shi ko gaba da jirgi ya kike allati sai kafin kifin nan ya hade shi shine iltaqamahu ya hade shi wa huwa mulim jumlar wa huwa mulim jumla haliya nan halif yana mai zargi ko abin yana mai zargin kansa ko yana abin zargi mulim abin zargi wato sai annabi Yunus wato Allah ya zarge shi dan ya yi hijira ba da umarni ba sai Allah falaula annahu kana min al-musabbihin ba dan ya kasance na cikin masu yawa da tasbihi ba la nabi safi batnihi ila yawmi ba'thun da ya zauna cikin cikin kifin nan har zuwa ranar da za ta ci kiyama to menene tasbihin da aka ce ba dan ya zanto yana cikin masu yin su ba shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shine tasbihi da kaga qur'ani sakin suna fassara sai to kuma tasbihi ne nan ke kuma addu'a ce tunda tasbihi ne addu'a ce shi ta Allah ce fastajabna lahu sai muka ansa mishi wannan ya nuna lokacin da yake cewa la ilaha illa anta subhanaka wato yabo yake wa Allah babu abin bauta da gaskiya sai kai Sarki ya tabbatar maka dukkan kamala ta kace ta waya ba ta ka bace lafazin inni kuntu minaz zalimin ya mika kokon bara ta yana nuna gajiyawa cewa su ba kowa bane na kidan cikin wanda suka zalunci kawunan su to tunda yana cikin wanda suka zalunci kawunan su yana buƙatar afwa yana buƙatar rangwame yana buƙatar na tsamar da shi sai Allah ya fasta jabna da sai muka tsamar da shi sakamakon tasbihin da yake wa nadainahu min al-gham muka fitar da shi daga cikin kunci ta yaya aka masa wannan shine Allah ce fa nabadnahu bil ara'i wa huwa saqim fa nabadnahu sai muka jeho da shi domin annabzu shine a jefar da abu galibi akan faɗa annabzu ga abin da yake bai da nauyi kamar zobe a dan yatsanka ka jefar da shi kan ka da shi dan bai nauyi abu mai nauyi ba a cewa annabzu amma ka duba katin kifin da ya kai haɗe dan adam yana da nauyi ko ba da nauyi amma a wajen kudurar ubangiji ba da nauyi haka sai aka amfani da annabi fa nabadnahu fil ara'i sai muka jefar da shi a gabar ta al ara wurin da ba kowa ke kifin ya zo gabar ko ya amayar da shi ya koma kuma wurin sahara ne babu itace babu komai kaga yanzu an fitar da shi duk wanda kifi ya haɗe ko da awa ɗaya ne ai sai sa ya tunda ina sai ya zo na tasa tana koyon tafiya dan haka yana buƙatar wani agaji kawo shi bakin ko a kyale shi in ba dan wani agajin da zai biyo baya ba ai sai a fita daga wata wahala kuma a fada wata wahala musamman wani ara ne ko ita ce babu fili ne tangarrau shine fa nabadnahu bil ara'i wa huwa taqim dalla ta wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin sai muka tsiras masa da shajaratan wato abu mai fitowa da kasa min yaqtin na dangin duma kamar kabewa kamar kankana kamar dukkan wani dangin abu wanda yake dai duma ne wanda zai iya amfanuwa da shi a matsayin abinci ambatana alaihi sadata min yaqatin fi ya rinka amfanuwa da shi har karfin jikin sai dawo shikenan kuma sai tashi ta jama'a al'ummarsa an gane ku wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun sai muka tura shi zuwa ga mutanen da sun kai dubu dari a ce ba a yau aka fara lissafin dubu dari ba mi'ati alfin aw yazidun aw nan bi ma'ana wawul ataki wa yaziduna har ma sun dadu akan haka dai idan kike aw anan gurin dubu dari. ko abin da ya ji ba na Allah bai sani yake nan shi kuma shi ke ba da labari shi kuma sani ne kan komai da haka sai dai ka fassara shi wa yaziduna kai an gane ko na nazal khilafata aw kanat lahu qadaran kama ata rabbahu Musa ala qadari nazal khilafata ya samu halifanci an nada shi a matsayin halifa aw kanat lahu qadara aw anan bi ma'ana wa kanat lahu qadara kuma ta dace da shi ta fuskar kaddarawan ubangiji kama a tarar bahu Musa ala kadari kama yadda Musa ya zo bisa ga kaddarar ubangiji yake sun maji ka ala kadarin ya Musa wato na tukar nafsi an gane ku shine arsalnahu ila bi'ati alfin aw yazid fa amanu dukkan su suka yi imani kuma ta'anahum ila hid muka je da su dadin rayuwa zuwa wani kankanin lokaci kafin kowa ya mutu tunda kullum sun zai ta kuma ka'idar rayuwa shine sai a mutu ba za a dawo mu ka bi kisar take ne kina a cikin suratu yunus Allah yake cewa falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qawma yunus lamma amanu كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ina ma a ce an samu wata alƙarya cikin alƙaryar da aka turawa annabawa su ma sun yi imani ai ba a samu wata alƙarya da aka turawa al'umma aka tura musu annabi suka yi imani ba su duka illa kawai yunus sai mutanen annabi yunus su kadai ne wanda gaba ɗaya suka yi imani bayan ko da sun kin imani wanda a sakamakon haka har ya yi ya amma da ya dawo gaba ɗaya suka yi imani lamba amanu yayin da suka yi imani kashafna anhum azabal kadhib fil hayatid dunya sai muka yaye musu azaba ta kaskanta a rayuwar duniya wa mata anahu ilahi aka je da su dadi zuwa kankanin mai abin da ke cikin wannan shine koma zuwa ga Allah abin da ke cikin wannan nazarci shine mai da'awa kare gajiya in ya kira ba an sa bai saki kira in ya kira ba an sa bai saki kira wannan rabar suka ce dukkan wanda ya ga kofa a rufe shi dai ya jure jimurin bugawa ko da ba bude ne wata masana zai samu wani ko daga waje ne ma ba wani da zo daga cikin sai kai ba Allah bari in tsaya kuma kai kofar nan sai an karya an tsige ne inda kana kofar kasawa za ka samu wanda zai bi ka ta buɗe ko ba kowa ci ba da sarai ko mutane da haka mai wa'azi baya gajawa zai yi mai wa'azi kuwa da yadda yake da basira ya kai ga uh, fadakarwa dole mutane su bijire masa su kafirce masa wani lokacin ma su yi dangane an yi wa annabawa sunna wa kadhalika nijil mu'minin kamar haka ne muke tsamar da sauran mu'mini ina ga tabbata ka a nan gurin abin da kuka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda mutum kuskure kuma ko duk ba harshe Allah ya yafe mana assalamu alaikum kai cewa ya ji ga ta ambatar annabi lut da sunan annabi lut kamar da qur'ani ma haka ya ambace shi to kuma idan aka samu sunan aikin da mutanen annabi lut sun suke da aka samu sunan lut wannan ba a bane yake da sunan lut a larabci al-luwab amma hausa ne hausawa suka hausa ta kalmar sai zan to idan an ce lutu a hausa wato ainihin ana nufin namiji zai kewa namiji dan uwansa ka gane wannan amma ba wai a larabci bane bai zanto wannan kalmar tana da wannan ma'anar tambaya ta biyu wanda yake cewa yana son tafsirin wannan ayar na ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw موسى فبرأه الله mimma qalu ana inda الله wajiba Allah na cewa waɗanda suka yi imani za ta kono kan ladina azaw Musa kar ku kasance kamar da suka cutar da annabi Musa alaihi salam fa barra Allah ma qalu amma ubangiji ta Allah ya warakar da shi daga abin da suka cutar da shi din da shi wa kana inda Allah wajiha shi annabi Musa alaihi salam yana da fida a wajen Allah alwajih wanda yake da wajaha ko zuljahi ma abucin matsayi da martaba a wurin Allah ta'ala sai annabi Musa alaihi salam hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari abinda so banu isra'ilawa suka cuta da annabi Musa da shi wato shine zargin sa suka kai cewa yana da gwaiwa kaga wannan cutarwa ce domin ko da cikin ga magarin mutane ba annabi ba ko ba ka iya ko kuma yana wannan ne kuka aure ko da cikin ga magarin mutane a ce mutum yana da gwaiwa an cutar da shi balantana annabin Allah domin na kasa ce ba wai kamala bace ba to wannan shine cutar wasu to suke zargin cewa yana da gwaiwa sai wata rana ya je yana wanka sai ya cire tufafinsa sai ya dora akan dutse ya gama wanka zai sa kayansa sai dutsen ya ta wa yana tafiya da tufafin a kai sai yake ta bin da gaggawa dan kar a ga tsaraitinsa domin ya dauki tufafinsa har dutsen ya zo daidai wani wani inda taron bado isra'ilawa wasu sai suka ganci da halittar sa ba tare da ruwa ba shine fa barra'ahu Allah ma qalu to wadansu daga cikin jahilai a datin da kuma yanzu suna inkarin irin wannan hadisi da cikin bukari suka ce ga wani hadisi ya zo da kuma tantance annabi Musa to kaga wannan jahilci ne ke kawo mutum ya irin wannan magana kamar da suke inkarin a mala'ikan mutuwa da ya zo da annabi Musa annabi Musa ya gaura masa kashi nan gurin ma suna inkarin irin wannan hadisi cewa ina ji ina gaura mala'ikan mutuwa ta amma sun manta da cewa na farko dai hakan bai hana annabi Musa ya mutu ba lokacin da kwanan shekari din ya mutu sannan kuma ya mare shi idan ya zo a sufar dan adam idan a sufar mala'ika zo a shi ba zai san mala'ika ne amma tun da za a sufar dan adam kuma bai ce masa shine ko ya faɗa masa shine mala'ikan mutuwa tun da za a sufar dan adam da ya ganki a matsayin sa na wanda bai san dai ba zai ga cewa ba annabi bane ba ba mala'ika bane ba wannan da haka lalle zai tsaya tsayin daga bane tsaya kawai wani ga magarin mutum ya zo sai ma ne mala'ikan mutuwa sai ka ce to wannan gwada ka zai ra ba zai kai ma sai mu karfin ke kare balantara da mutum wanda ya biyo da karfi to da haka lokacin da ya zo da gidansa zo zuwa sufar <laughs> bai a sufar mutum bai zuwa sufar ta mala'ika din ma'ana kuma a yanayin da Allah ya tsaro ya zo a da sa to dukan waɗannan hadisi tabbatattu ne cikin sahih bukhari idan sun ci karo da hankalinka kamata yake ka tuhunci hankalinka ko tunaninka ko karancin basirarka amma ba ka tuhunci hadisin manzon Allah ba wannan sifa ce ta jidi amalin mutum ya rinka tuhum tuhumar hadisi bayan ko hadisi ya inganta amma da ya tuhunci gazawarsa sahabbai da tabi'ai suka ce mun kasance muna tuhum muna tuhumar mu ne akan abin annabi ya faɗa in mun ji zuciyar mu ta ci karɓa sai mu su zuciyar bayan mu ki maganar cewa ita ce ba ta daidai maganar annabi daidai daidai zuciyar da ta kasa karɓa ita ce ta zanto mara lafiyar zuciya tunanin da ya kasa fahimtar abin shi ya zanto kaskantaccen tunani kuma tunani wanda mai ki jahili ne kamata ya yi ne ilimi da Allah ya wafaka kullu ilmin alim kuma ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun da haka wannan shine kiran da muke da yan uwa dan saboda aqida irin nan ta kawar jinki da mu'tazilanci ta kan shigo cikin mutane ga wani ma ahlus sunna da a bayar ki aqida ba tare da ya sani ba saboda karancin ilimin sa ko irin ahlus sunna da ya fahimci sunna amma baya zuwa inda kika to irin wannan su dole su samu kansu cikin wannan rudanin wanda akwai su da yawa da ka ne a wurin ahlus sunna na gari ne wanda duk inda ake karatu yanzu ana karatu ne hadisi yaje ana karatun fiqh yaje ana karatun tafsiri yaje ana karatu inda ake karatu addini yanzu zai karbe amma ahlus sunna ne kawai yayi kaga abokan su sun tsaye da gemu shi ma tsaye da gemu a ba lokacin da ake karatu sai dai a zauna a yi da mutane a yi maganganu marasa dadi wannan ba ahlus sunna bane kawai ya zai tusa kansa ne yayi kutse gidan da ba nasu ba dakhil ne kan yamba ga an yukra bi quwwa wato kan shi ne ya zo ya kutse da kamata ya fitar da shi da karfin tsiya to amma duk da so ake mutum ya shirya ba za a kori mutum ba ana ba za mu yi sai dai a masa wa'azi yadda zai yi akwai ɗan takaitaccen faɗakarwa da ta shafi abin da ake ciki kuna sanar da cewa dai da yanka ta fara ta hari kasar Iraki kuma ko da a cikin yau a hutuba da muka yi a takaice na faɗa mana kaɗan daga cikin manufofin da Amerika take so ta cimma ɗaya daga cikin manufofi dai har guda bakwai manufa ta farko yunkurin Amerika na kwace ko mallake rijiyoyin man fetur da Iraki take su wanda Iraki tana mallakar wato kaso mafi tsoka na raran man fetur da ake da shi a ƙasa wanda ba a riga ma an hako shi ba waɗansu suna kwatanta shi da kashi sha ɗaya cikin ɗari waɗansu kuma sun ce ba zai kai sha biyar cikin ɗari na abin da ake da shi man fetur ɗin duniya gaba ɗaya ita kadai ke tana mallakar abin da ya tara wanda America da Canada da Mexico da Venezuela da sauran manyan kasashe da duk kasashen turai ma suka mallaka na man fetur saboda haka ga nan gurin kokarin america su ma bai waɗannan ke na man ta da haka idan kun ji ko da labarai nan suna tura sojojin su da rijiyar man fetur ke dan suna jin tsoron kada ya ta yi wahala sojojin iraki su na musu ta wanda wannan karamin aikin zai ce na biyu wato ainihin kokarin da america take ta yi na tallafawa isra'ila wajen samar da abin da ke kira al-isra'ilul kubra tabbikin isra'ila wanda suka shata mafi zai fara tun daga tekun jordan daga gabas kuma ya tsare da tekun nil daga yamma isra'ila kubra sun riga sun gane wannan mabdun kuma sun ajiye sun yi ajanda kaga daga nan zuwa shekara na za su cimma wannan manufar ta sannan abu na uku daga cikin manufofin amerika rusa daya ɗayan karfin da ake ganin larabawa suna da shi domin duk kasashen larabawa dama waɗanda ake ganin masu karfi din guda uku ne wanda in ma za a turka sa'a wani yaki shi zan za wani abu da iraki da siriya da misra to misra tana aljihunsu tuntuni kuma an yi wa masarar illoli kuma ana kai mata tuntuni har yanzu kuma ana yi domin shekaru biyu ko uku da suka wuce in ba ku manta ba akwai jirgin da ya taso daga yana taki daga New York zai taho Alkahira jirgin ya fadi ya hadari a fada cikin ruwa wannan jirgin yana dauke da manya-manyan hafsoshin sojoji na masara wanda suka je America karatu waɗansu sojojin sama ne waɗansu sojojin ƙasa ne waɗansu kuma sojojin ruwa ne saboda haka Isra'ila sai ta ɗan jirgin ta harbo shi aka zo aka ci surutan banza ya wuce ba cewa kowa komai ba to saboda haka an riga an gama da misra tana aljihun amerika ta abinda amerika ta kamar jihar da ke yin amerika inda kasar misra ce ta fuskar hukuma siriya kuma da da da da abin nan da iraki sune masu karfi musamman kuma iraki tunda ita tana da wani bangare na makamai musamman irin wanda amerika ta taɓa ba su lokacin da ta faɗa da iraki sune makamai masu guba da ake gani idan ta yi amfani da su ko ta yi amfani da kwakwalen mutanen da za ta ciyar da su gaba ta yadda lallai za su yi tasiri wajen ta Isra'ila da firgita ta da haka za a kawar da wannan makaman a rusa ba wajen sa zai iya yakar Isra'ila ba sun san a cikin ajandar Saddam babu addini tutar da Saddam ke daga ba tutar ta addinin musulunci tutar ta al'ummar Laraba ba su da musulunci asali ma faɗa yake da masu son musulunci ba amma suna jin tsoron kar wata rana Saddam ya mutu ko ai juyin mulki ko ai wani juyi dai sai da makaman su faɗa hannun wata gwamnati mai kishin musulunci a amfani da su wajen da Isra'ila haka duk yadda za a yi hankalin Isra'ila bai kwanta ba sai Allah lalata waɗannan makamai gaba ɗaya da haka ake so a yawa kasar wani nau'i na mulkin mallaka tunda yanzu a tsarin Amerika za a gama wannan yaki cikin sati uku idan an gama cikin sati uku an kori Saddam da shi da dukkan iyalan gidansa ko an kashe shi ko an kama su a matsayin fursunonin yaki sai a kawo wani janar na soja daga Amerika ya zafi shi zai ɗan riki Iraki dan wata fatara kafin a yi zaɓe na demokarasi a mulkin mulki ta hannun farar kuma sai suka zaɓo wani soja wanda yake asalin sa balarabe ne babansa dan lebanon ne ana kiransa abu ziyad shi ne yanzu dai a ƙarƙashin ƙasa amerika take tsara waɗansu kamfan watsa labarin masu sato labarin sun yada kan cewa shi ne zai zama shugaban mulkin soja na a ko ka na amerika a iraki ko ka na iraki amma ko ba amerika duk wanda ka faɗa ya halatta a cikin hausa dan magana dan ma'ana da tana koma zuwa ɗaya ne kaga anan gurin mulki mallaka ne sabo za a koma bayan an riga an raba da shi shekaru 40 da wani abu da suka wuce baya shine sabo za a mayar da shi to sannan abu na hudu daga cikin manufofin kokarin jarraba waɗansu sababbin makaman su da suka ci da amerika kullum cikin kera makamai da ta jarraba waɗansu lokacin da aka yi yakin 91 da aka kori iraki bayan ta mamaye koyi ta jarraba waɗansu a 96 ne ko sabin lokacin da aka damanta wata shekara ta aka kori salon mai malaka sojoji sojojiyan sabiyawa daga kosoba ya jarraba wadansu makama irin nan ne aka fara jarraba duniya yanzu sau masu layar zana da ake faɗa 97 ne ko to yanzu kuma za ka jarraba wadansu sababbin da ba a taba gwada su akwai wani jirgin sama ma da yanzu suke tashi daga wani fansani daga ingila na amerika ne jirgin katon jirgi ne yana ɗaukar sama da tan talatin na makamai masu guba ton talatin ba jirgin zai ɗauka kuma zai iya harba makami ba sai ya shiga cikin iraki ba don gudun kan a harbo shi wato tsakanin shi da wuri idan akwai ratar mil biyar ba kilo bita ba zai iya saitin abu ya harba kuma ya same shi haka kuke faɗa kile zan so gaskiya ne kile zan so wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake kira alharbul ilamiyya eh, yakin propaganda da za a razana dan adam ya ji ta ko ina ma gara ma ka sallama to an riga an cika da yaki ba ko wannan ajanda to wannan dai shine abin da ake suna son su ga sun jarraba makamai sababbi da suke da su wanda suka yi sannan kuma suna son su kashe adadi mai tsoka na musulmai saban sun ce a gaskiya a gabas gaskiya babu tawazu abinda ake nufi tawazun babu balansin tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba musulmi sun nan da ninka wanda ba musulmi ba ya kamata ko a samu tawazu a samu daidaituwar juna ta fuskar adadi ta fuskar yawa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wanda ba za a yi wannan dole sai an kirkiro wani yaki da babu gaira babu dalili ko da hujja ko babu hujja ko ta da kirki ko ba ta da kirki sai za ku ga yakin ba na kunta kamar iraki bane domin inda kwance makamai iraki ne masu binciken makamai sun je sun yi kwanaki ko watanni ba su samu komai ba duk sun gabatar da rabar ɗinsu a rubuce a gaban kowa a majalisar ɗinkin duniya cewa har yanzu sun samu kamar da ake zargi ba an fahimta ko to kaga wannan sai nuna maka cewa kawai yaƙi ne na ana son sai an yi kisa sai an yi barna sai an yi waye da sauran a kashe adadi na musulmi masu yawa to kaga wannan duk manufofi ne sannan salon da za a dauka na yakin za a yaki iraki ana yaƙar iraki ne ta sama da kasa da kuma ruwa daga ruwa akwai manyan manyan jiragen ruwa waɗanda za su rinka harbar rokoki masu cin dogon zango ta sama kuma ga jirage ta kasa kuma akwai sojoji da za su yi kusa da tsire da karfin tsina su bara birane musamman birnin bagadala sannan kuma za a yi amfani da kafofin watsa labarai wajen yada ƙarya da kuma koye gaskiya a yada ƙarya in ba a kashe kowa ma a an kashe sojoji kaza sojoji kaza sun bayar da kansu sun yi faranda wannan kare ne don ana ta yi za dama an tsara za a yi wannan tuntun sannan idan kuma iraki ta yi farna kuma za a koye ba za a faɗa ba yanzu ai sun yi da cewa iraki ta jeho waɗansu makamai cikin koyi amma an ce makaman ba su samu kowa ba saboda kasan su amerika ba a samu su yadda zai suke da layin zana su ma haka sojojin da suke da layin zana yadda jiragen su rada ba ta ganin jirgin to haka su ma rada ba ta hango su ko kuma idan ka haɗa wani kamar ba zai je same musu kaji rokokin duk sun sauka a banza a koyi ku ba wanda ya bin bayan akwai website daban-daban cikin internet wanda suka bada labarin yanzu kusan cikin Kuwait mutane sama da rabin mutane a cikin babban birnin Kuwait sun gudu waɗansu sun shiga Oman waɗansu sun shiga Saudiya waɗansu sun shiga waɗansu kasashen daban suna gudun hijira saboda kullum a cikin lazari yake amma wannan duk abin da aka so a ɓoye shi ta ko'ina duk inda ya rage ta harba makami ko ta kace mutum ba za a bari ɗan jarida sai su ɗauko makamin ba sai dai abin ya tafi a jita-jita ita kuma a amerika duk inda ta harba ko bata kashe ba za ta ce ta kashe kuma ko da ba ga gawar ba dai za a yaɗa a ko'ina ta ce sauran su an kashe wannan ita alharbun nafiya da suke su mutane na yaƙi to shine su kuma dan iraki ta fuskar su babba a babbacin cikin ba tutar musulunci aka daga ba shine kawai babba a babbacin cikin to amma dai waɗanda za a kashe su ne musulmi wanda babu ruwansu ba su ba su ji ba su gani ba tsakani da Allah amma daga cikin sojojin ne amma kuma daga cikin waɗanda ba sojoji ba duk da cewa ta fuskar gwamnati ba alƙimar yaƙi amma ta bude cewa ƴan uwan ne musulmi za a kashe wannan shine babbar damuwar mu kuma wani arziki ne na al'ummar musulmi ake son a yi musu kwace a yi fashi da makami da rana saka wannan shine babbar damuwar mu adadi na mata da da yara kanana da tsofaffi da za a kace Allah ne kawai sai iyakacin su sannan su iraki su kuma shirin da suka yi ta da yaki yana daga cikin abin da ya damu america tun tuni kafin ta fara yakin da ta jan kafa a kai tana prolonging din lokacin da za a fara yakin rashin sanin wani tactics din yaki ne iraki za ta yi amfani da shi saboda ita ma iraki ta riga ta dauki darasi a lokacin da suka mamaye kuwait da haka sai ya kasance a wannan karin tsarin tsarinsa akwai sirri mai dimbin yawa a ciki an kasa sanin makamar ta fuskar wani irin abin da zasu to amma dai galibi abinda waɗansu kararru ta fuskar sanin harkar soja aka yi da su suke ta bada bayani daga Syria da Misra da sauran waɗansu wurare suke rubuce rubuce abinda suke nunawa dai Iraki za ta faddala abin da ake kira harbul mudun wato za su yi istidralin amerika don haka har yanzu ita iraki a mataki take da kariya ba ba ta fara kai hari ba wato suna son su yi istidralin amerikawa har sai sun shigo cikin kasar su da yawa sannan su kuma su san me za su yi za su yi wani wurin ba za su dange da gangan wani wurin kuma za su yi kwanton kwana wani wurin za su yi kaza wani wurin za su yi kaza har sai sun shigo na ƙasan to shine sai su zo su cakudu a yi ta bala'i in ma ka je na sama akwai na kaji ka je makami daga sama kwararru da haka suke ta bada labari to wani abu ne da wanda ke har yanzu dai zamin ne sannan kuma za su yi amfani da sojojin sa kai ba da sojojin gwamnati fararen hula da haka ana tsammanin sun raba makamai da dama a wurin mutane da sun ajiye a gidajensu kuma duk sun yi rami na karkashin kasa sun tara abinci da kayan abinci da magunguna da sauransu da makamansu su ake sai lokacin da amerika za ta fara shigowa cikin gari to a lokacin za a yi bala'i duk ana wannan analysis din wannan dai duk baki ne abin da mu wato a nan gurin gina za mu iya ba da sallar ɗin cewa shi ne kaza shine kaza menene wajibin mu me ya kamata mu ɗauka na darasi a wannan abin da ya kamata mu ɗauka na darasi a nan gurin na farko dai mu kwanda sanin cewa idan america ta gama da iraki to kai tsaye za ta zaɓi wata kasar da za ta fuskanta ya kamata mu san wannan ba abin ya tsaya ba ne a nan gurin mafi kyakkyawan zato za ta fuskanci siriya da kai tsaye dai idan kun lura ba mai zagin america yanzu a cikin laraba sai siriya ita kuma amerika tana shi kamar ba ta ji da gangan take dan ba ta san ta nuna dan ya tsaka mafi kyakkyawan da to lalle za a yi gisiriya ne wannan ko shakka babu domin ana san dukkan wata ƙasa da ta yi iyaka da isra'ila kuma ake ganin tana da saurin kunne wata miƙa wuya ba a lalatar da ita to ita kuma siriya tana da iyaka da isra'ila sannan akwai zaton yakar Laban ita ma Laban tana da iyaka da isra'ila dan ka duk wata kasar da take da iyakar da Isra'ila cikin Larabawa in ban da Jordan dan ita Jordan kamar jihar ce daga cikin jihohin Isra'ila tun lokacin ah, sarki Hassan da ya mutu ballantana wannan sun nasa da ya zo wanda kowa ke yi da cikin shugabannin kasar Larabawa sarki Hussein ke tarawa wannan sun da Abdullah bin Hussein ke kowa ta karfi kai wannan su ana ganin ka wata jiha ce daga cikin jihohin Isra'ila dan ce tun ga duk wata garin suka wuce suka ce su fa ba za su yi wa kansu ka tattaba ba kai ka ga suna goyon bayan wani Iraki ba za su yi wa kansu wannan gangancin ba ko ba za su taɓa yadda su tafka wannan kuskura ba suna tare da amerika da abin da take son ta yi ita sun riga sun faɗi wannan don wajen wata biyar ne suka wuce baya suka shiga su ba za su yi wa kansu wata kafa su ɓata ɓata ya kansu lokaci ba su kaga irin waɗannan ba su da wani amfani da haka ana tsammanin ana gamawa da iraki kai tsaye za a fuskanci siriya ne da irin su lamarin karamin alhaki wanda yakin muni ɗaya ne kina sannan akwai zaton yakar iran akwai zato na ayaki iran sannan akwai zato na ayaki pakistan sai dai pakistan ba amerika za ta yake ta da kanta za a yi shiru ne indiya ta yake ta amma indiyan ba ita kadai ba ita indiya ta sa sojojinta ta yi amfani da asirin da amerikawa suka leko musu a zaman su da suke yanzu cikin pakistan kuma su yi amfani da waɗansu makamai na isra'ila wato kawance guda uku ne a nan gudun ingila ba ta ciki za a yi kawance ne tsakanin indiya da Amerika da Isra'il haka aka tsara ta yadda za a yi kokarin a rusa wurin da wannan ma'ajiyar makamin nukiliya da Pakistan yake shi yasa kuka ga yanzu Barwis da Karnabi ya dan fara wani cewa shi ma bai yarda da wannan yakin da America take yi bayan shi yadda aka karya Taliban da sauransu duk da cewa bai samu goyon bayan da ya kamata ya samu wata fuskar jami'an tsaronsa don jami'an tsaronsa duk da a talabijin da rediyo za ku ga cewa mutanen banza ne amma sun yi taimako ta inda ba a tsammani saboda sun yi ta ba Amerika information na karya sai a samu wani rami sai a ce ana tsammanin bin ladin ina wannan ko ba sai su ba da wannan su kuma sun da su ne